Shugaban kotun sauraron karar zaɓen Salihu Sha'ibu ya shafe sama da awanni shida yana karanta hukuncinsa wanda wakilan bangarorin suka halarta inda ya ce zaben da aka yi na gwamna sahihi ne mai cike da gaskiya. da haka ta tabbatar da sanata Bala Muhammad Abdulkadiri a matsayin gwamnan Bauchi. Bayan yanke hukuncin ne sai na fito wajen kotun inda na tarar da dandazon mutane suna ta bushe-bushe da kaɗe-kaɗe na murna game da hukuncin da kotun ta zartar. sunana abdulrashid kemikal daga unguwan bakin kura muna jin daɗi yau kotu ta kori bako a jihar bauchi eh, yanzu ne mai girma tsohon gwamna ma abubakar Ya na ganki kina ta rawa da abu. Eh, eh, eh. Murna kaura da nake yi. Ya zarce. Eh shi ne wanda ya tafi kogi mu ko da shi a aje kogi. Yawwa murna mu kenan kawai. sunana Adamu Muhammad Adamu daga Foguji Giyar a local government ba komai ta so daga Foguji ba in zo na har wannan kotun sai don mu tabbatar da gaskiya a cikin al'amari muna fara farin ciki muna murna muna ga godiyar murna mu Shi ma gwamna Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi ya gabatar da jawabi wa al'ummar jihar dangane da nasarar da ya samu. Saboda haka ne muke kira wa kowa da kowa su san cewa wannan nasara daga Allah ne. Kuma akwai nauyi a kanmu na shugabanci na jagoranci. Wayanda ma muka kada su a zaɓe wanda kuma ba su ci nasara ba a wannan shari'a muna miƙa hannayenmu na 'yan uwantaka na zumunta su zo mai aiki wa jihar Bauchi. Saboda abin da yake gabanmu nasara ne. kuma ba mu da gaba da kyama ko da mugunta wa kowa kuma bugu da ƙari ba za mu yi ragwanta bisa raini ko wani zagon ƙasa da za a mana ba mu dai abin da muka sanin shine mun mika al'amarin mu Allah da kuma al'umma ubangiji da suka ba mu wannan dama mu musu aiki abin da yake gaban mu shine muga cewa mun cire bauchi daga cikin hukuba na taɓarɓarewar ilimi na kiwon lafiya na ma'adanai na ɗimbin bashi da yake kanmu kuma ba za mu bi kowa da bita da ƙulli ba. a gefe guda kuma jigo a jami'ar apc da ta sha kaye alhaji hassan sharif sarkin arewan bauchi ya ce yanzu aka fara domin za su ɗaukaka ƙara yanzu aka fara ga ɗan mahaukaciya saboda ni abin da za mu ce kawai shine jama'a mu kwantar da hankalinsu nasara yana tare da jam'iyyar apc insha Allah kuma za mu samu nasara a kudu afe kuma za mu yi bayan watsi da karar da kotun ta yi har ila yau ta ci tarar masu shigar da karar kuɗi naira dubu ɗari uku abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya